Hmm? ga watan jumadal akhira shekarar musulunci dubu ɗaya da da da ɗari talatin bakwai hijiriya wanda ya zo daidai da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha 2016 miladiya a wannan masallaci koko a wannan farfajiya ta markazin nuri islami wadda ɗaya ce daga cikin rassa na cibiyar ahalin baiti wasu sahaba da ke nan sakwato inda muke karatun littafin mu a sati na sati sati ko a kowane sati shine zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shehun malami al'allama al-muhaqqiq Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyuba ibn Qayyim al idan muna biye da karatu malam har yanzu yana cikin huɗuba ko yana cikin muqaddima introduction na littafin har yanzu bai kai ya faɗi menene yake ni an maudu'in littafin ba menene yake son ya ce shimfiɗa ce ka gargaɗo ma ƙila ta nan ma ka gane inda an kai karatun da ya gabata dai malai na ƙoƙarin ya tabbatar muna cewa girma da ɗaukaka da buwaye tana ga mabiyi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda kaskanci da walakanta da tozarta suna bisa duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan haka yake yace wannan da shi Allah madaukakin sarki ya rantsi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima haka kuma Allah yace wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wannan ƙayoyin guda biyu malam ya kawo su a wajen ƙoƙarin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi shi ne abin biya shi ɗai aka biya kuma biya ta ita ka tabbatar da imaninka kuma saba masa shi ka nuna rashin imaninka kuma game da biyan manzo sallallahu alaihi babu option babu cewa in ka ga dama ko in baka gani ba babu wani kafa shara'i na daggare ka sai in kaza ko ba sai in kaza ba biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari take nan ya gangaur ya ce to wannan annabi da yadda wannan amma duk wanda ba annabi ba a duk inda ya kai a fage na ilimi a duk inda ya kai a fage na ɗaukaka ko ganewa ko gamon katar ko wani abu duk wanda kasan zaka ce makamala a ce wani ya kai haka nan wanda dai ba annabi ba to babu wajabcin biya tai kawai abin da ya faɗi in yayi daidai da shirya walillahi alhamdu sai a bi shirya shirya an ka bi in kun bai daidai da shirya ba sai aje masa abinsa ga abin da ya shige ma duhu bashi abin da ya bayyana gare ka rike wannan shine ka kokarin ya kai mu duk da wannan dai bai ambaci har manufa ce amma mun dai saurari ko ko mun fahimci mun huskanci inda malin ya tasan muna kawai kokarin ya kai ya tattaro da kai ya kakkamo ka ya aje ka wuri guda shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce ma to wane ne manzon Allah to sannan sai a shiga tarihi ko rayuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha to kan wannan gaba sai muka lokaci ya dace mu idan muka diba ga masu nuska irin wannan wanda abbalon guda shi kadai shafi na sha uku ne a shafi na sha ukun a shekara ta biyu da ƙasa inda yake cewa fa aina hadha mimman yajibu ala jami'il mukallifin ittiba'u nan za mu tashi insha Allah dori na sai ai hakuri dorawa ɗaya na ko kaji kamanci abin da aka yi amma dai zaka gane in ka koma karantuwa da kanka baka Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al musannif alayhi rahmatun min allah. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويح... اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك قول ترك قول ترك كل قول لقوله فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا لا منشئا ولا مؤسسا فمن أنشأ أقوالا وأسس وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها فإن, فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه أما وأما أنه وأما أنه يجب ماذا وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما فكلا ولما yace to irin wannan mutum da an ka ce duwa da ilimi ne ya kai duwa da tsoron Allah ne ya kai babu wajabcin biya kawai illa dai ka ce halat ka bi shi ma in dai kana so ma ka dan gida da ka ce halat amma magana wajabcin bin wani bata taso ba sai ci fa aina hada ina irin wannan mutune yaya shi ina shi ina hada shi mimman yajibu ala jami'il mukallifin ittiba'u ina shi ina hada shi da yake wajibi na ga duk mutum wanda ya balaga ya zama mai hankali dole ya bi shi ina irin wancan mutum ina hada shi da wanda haka wa haka wane ne wanda ya wajaba kowa ya bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko to duk wanda mutum ya kai ina shi ina hada shi da wannan ina shi ina hada shi da wanda biya ce take wajibi wa mu alaihim mukhalafatuhu kuma saba saba mai ta haramta ina shi ina wannan waya jibu alaihim tarku kulli qaulin kulli qaulin li qaulihi kuma ina shi ina hada shi da irin wannan wanda ya wajaba su akan su mukallifina su ba kowane zance zancen da ya saba mazancensa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina su ina irin wannan ina hada shi da annabi dun ko fala hukuma babu hukunci li ahadin ga kowa babu wani wanda zai ka hukunci ma'ahu tare da hukuncin annabi ya raba zo zo zo a ce ga ga lashe ga na annabi duk wanda ka doka doki daidai babu shi duniyar nan sannan wala kaula babu zance li ahadin ga kowa ma'ahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ɗaya ka faɗi cikin harkar addini babu wani na raba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kama la ta shari'a li ahadin kama babu dama na sa doka ga kowa ma'ahu tare da doka annabi sallallahu alaihi wasallam shar'antawa baka shar'anta wani abu kace wani abu halat na ko haram ko wajibi ko makaruhi tare da shar'antawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bari ka jiya wa kullu man siwahu duk wanda ba shi ba ba annabi Muhammad ba fa inna ma yajibu tibahu ala qawlihi yana wajaba ne a bi shi akan faɗan maganar da ya kwaɗi shi wannan ne, ya wajibi na a bi shi bi ma a mara bihi idan ya umarni da abin da annabi ya umarni da shi shi dai kawai inda aka biyan mutum kowa gare ka ko miye shugabanka in ka'ida inda aka biya ta in ya umarce ka da abin da annabi ya umarce ka shi wana ha ko ko ya hana amma na ha anhu abin da annabi ya hana nan ɗai sai ka hannu kaga kenan ashe shi wannan mutune da yi umarni da da annabi ya umarni da shi ko ya hana ka da dama annabi ce ka bari to shi wannan mutune fa kana muballigan mahadan dan sanarwa na isan ma sakun ya yayi faɗa ma na yi an waɗi baka jiya bai ko maimaita ma kalimar wani mai magana ya yi magana kacce baka jiya ba nice ma kaza ya ce ai ba umarce ka ba shi ya waɗi ko to kowa haka yake ga addini haka yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai muballigan tabligh an san tabligh ai ko mai kiran sallah ko liman in yace sami Allahu liman hamidahu ga mahaucewa ko sai ladan ya ce ni ya ce Allahumma rabbana ko ko sami Allahu liman hamidahu don ladan ya taso na katta taso ko dun liman ya taso wa ka kabiya shi ladan ba dai kawai muryar liman kili abba ka dibe isan ma ba shikenan ba to haka na kowa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muballigan mahadan mai ƙida saƙo na tsinsa kalimar mahadan tsinsa bai da wani matsayi a cikin haka sai da saƙo. wa biran kuma mai baka labarin abin da ya wakana na ya ga an yi sai faɗa ma ya ji an ce sai ya faɗa ma kila an fahimci wannan kawai ya diyata toci light ta an ka bashi ruku sai ya dama inda aka zama an fahimci wannan lamun sha'an ba mai kirkirowa bane wala mu'assisan ba mai ta'asisi bane asasawa kun san asasawa ka asasa abu sadda babu shi ba mai halatta abin bane ba mai kirkiro abin bane shi yasa ibada kaffa kula musulunci babu wata ibada da wani kirkiro babu wani abu da aka biya a ce ba manzo Allah ya kawo shi ba a fahimci wannan saboda haka faman sha'a qawala wanda ya kirkiro wasu zantukka sababbi tas wa asasa qawaida ya shinhida wasu ka'idodi bi hasabi fahamihi wa ta'wilihi gwargwadon fahimta ce da tawilin da yayi ganewa taita da daɗewa ta duniya da yawan karatu ne da yawan bincike ne ya hissa wata ka'ida ko ya shata wani al'amari to ya za a yi thumma sa'annan ya 'ala um, al faman as faman asha'a qawalan wa asasa kawaida, bi bi wa awilihi, to lam bai waje wajaba akan al'ummar musulmi ba su bi waɗannan ƙa'idodi ko su bi waɗannan sharuɗa ko su bi waɗannan dokoki wala tahakumu ilaiha ba a ma ɗaukar da su aka kiyasi da su aka hukunci ba hukunci da su at-tahakum shine in wani abu aka samu rigima a komo ga wannan magana duk wanda ya magana ba in mun ka samu rigima ba na ce kaza ka ce kaza sai a diba littafin ni mallan wane ce ba haka take ba ba haka mi mallan wani yace ba ko mi wani yace ko mi marubuci wani yace ga harka addini fa bata isa a komo gare ta ba bata isa a bi ta ba sai da sharadi guda mi ce hatta tu'rada ala ma jaa bihi rasul sai an gitta su sai an auna su waɗannan zantukka da waɗannan kaulullukka da waɗannan ka'idodi nashi ko sharuɗa nashi ko maganganu nashi ko batutuwa sai an aza ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to idan an ka auna fa in dabaqatu in tayi mauhi da uwa tayi mudabaqa da shi ta ruhe kukuk daidai wa wafaqatu an ci an an ci nasara tayi muwafaqa da shi wa shahida laha bi sihha an shaida ta inganta kowa ya gano cewa wanda magana daidai take annabi ya hode ta ko Allah ya hode ta a cikin Qur'ani to anan qubilat hina izin a lokacin za a ban magana a lokacin kila fahimta to in kai magana wakar bi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ko haka kenan babu abin ya babu wani wanda aka biya shi kullun shi yasa ga aka sun ka gano ba wani mujarradin shakhsin mutum guda wai shi aka biya ga addini ba mm shi karantar da kai abinda manzon Allah ya ce shi hada ma abinda Qur'ani ya ce a daidai shikenan sai a bi da ya hada ma to annabin ka ka biya a fahimci wannan da sosai sai a bi ta ko to in ta saba fa wa in khalafatu in ta saba mu abin da manzon Allah ya zo da shi wa jabarat radduha dole a ture ta ai watsi da ita wadde rahuha ai jiha da ita kan a waiwaye ta jiha da ita za a yi ba magana kowa ta ba shirme ta kawai wannan magana kullum muka faɗi kawai sai ai laifi ko ba haka ba a ce ka soke wani ko ka ce kaza ko ka ce kaza duk wani malami mai daraja duk wani wanda yake shi a shi to komi daraja ce komi ɗaukaka ce Allah dai bai ce shi amma Allah ba ko ba haka ba akwai manzon Allah wanda an kace shi aka biya kokari ne ya fada ma abinda manzon Allah ne ya fada ma shikenan in kuwa kace ka bi shi tare da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne to kai shirka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya rihe kowace kowa ta zuwa waje ne sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fahimci wannan in ya zan magabata ba a je su kan haka nan in ya zan hatta da sahabbai kun hana a je su kan haka nan kuna kuna kokarin su da na lokacin su zuwa ga abinda annabi ya ce in ya zan tabi'ina in ya zan tabi'u tabi'ina in ya zan a'imma gaba ɗaya sun ta yakan ina ga wani mutum yanzu ina ga wani yanzu taƙiƙi ya ce shi za a biya kila fahimci wannan saboda haka ba a biya kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai musulunci akai in dai a musuluncin aka magana mu fahimci wannan sai a yi jiwa da ita to ɗayan biyu in dai ta bayyana daidai ta mu bi ta ko kuma annabi mun ka bi ko in ta bayyana tuwa da ta kore ta ko sai mu aje ta don ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to in ta dan shige mana duhu ba mu gane kanta ba ba mu iya ta daidai ta ba mu iya ta kuskure ta irin karatuttukan da muka taka gamuwa da su cikin littattafai fatawayi kake ce ma gamuwa da su cikin littattafai ba aya ba hadisi kai ba ka ce ƙarya na ba kuma in ka ce ƙarya ka ce zo da naka ka da shi to ya za ka yi irin wannan a kuna fa in lam yatabayyan fiha ahadul amrayni in ɗayan al'amuran rayu ba su bayyana ba gane daidanta ba ba gane rashin daidanta ba ko ba haka ba to me za ka yi ju'ilat mawqufa a rataye ta a ɗauke ta mawqufa a aje ta a rataye har lokacin hasar da aka gano ta ba a binta kuma ba mu ta ƙarya ta a cikin ga har yanzu baka bai mutum mujarrabi wannan abun hadari na kuma shi ya sa muka raunana shi ya sa muka lalace shi ya sa muka kasa kaiwa ko ina shine mi shine ba mu ɗauke shirya manzo Allah ita ce abin biya ba kawai mu ɗauki wasu a ƙawalu wasu tuttuka waɗanda ba su kai mu na gaci ba su kai mu gaci duk wanda ya faɗa ta ba a gane ba ba a san hakikanin ta ba to a rataye ta aje ta har ta bayyana in ma ta yi gaji gaji dole sai an yi wani abu game da ita dole sai an ɗan riƙa babu wata wadda ta fita a gani sai dai ba ta da hujja malami na ka tambaya ya ba ta fatawa amma fatawa ta ba aya ba hadisi ko ba haka ba amma kuma kai ko baka da wata kun baka da wani malami da ya kai shi amma bai baka a bai baka hadisi ba to alal aqalli in ta yi gaji gaji kana son ka dan samu ayan madogara wa kana ahsana ahwaliha to mafi kyau cikin halayenta ita wannan fatawat mafi babban makin da zaka bata kolin koliya an yajuzu al-hukm wal ifta wal ifta biha wa tarku hukunci da fatawa da ita da duk halat shi an matakin ta na karshe jaza kuma bai da bai da bai da rujuhani ba wanda ya hijji irin jayi ko kai da yi da rashin yi ga maganar wannan mutumin duk dai jaza kila fahimta eh wannan shine shine ake ce ma mutane su gane ko ga magabata na kwarai ko ga sunan na can na kwarai magabata haka maganar take bale yanzu wanda ba ko san inda ya dogara ba kila fahimta hatta da mazhaba kan shi muka yi ta magana mazhaba wancan satin ko ita haka a matakin ta jaza jawabi. akallan akallan jawazi ga abin da ni an mazhaba ga abin da shirya manzo sallallahu alaihi wasallam baka ji ta ba kuskure baka ji shi ba ba a baka nafsi na hadisi ko aya ba kuma ni kuma baka ji kure a cikin ta ba shine jaza kan in ku haka na babu cewa wani abu da ya tafi wani wanda ya saba mu wannan mu kula da wannan wancan su muka dibi a matsayin malamai a matsayin mushahidai a matsayin ni balle ne balle yanzu ka dauki wani higagge wanda bai koda hadisin da ayat kuma ka ce shine abin biya duk abin da yace ma shi za ka yi abin da yace ka bari ka bari hakka ce ko ko wuce fada ka yadda ka bi shi kaga duk wannan shi ya halaka mu duk rashin nisantarwar mu daga karantarwar manzo da nisantarwar mu daga qur'ani da ɗaukar wasu na ba mu fatawoyi daban-daban na shirme shi ya kawo duk batar da aka kawo duk rigimar da aka kawo shi ya kawo rigima duk bambanton mutane ya kawo duk ƙungiyoyi duk wasu abubuwa da yawa sai aka taya mutum da muna tsaya daidai kan alkitabu sunna da mu samu haka nan ba wa amma annahu jibu. amma a cewa maganar mutum ba ta yi daidai da aya ba ba ta da aya ba ta da hadisi ba ta yi daidai ba amma wai a ce wai yajibu ya wajibi na azita wai ta ayyanu sannan kuma a ce ya zan tilas cewa haka fa kalla walamma ko kusa ko kaɗan ba a yau ba kuma ba ta taɓa yiwuwa Fakalla kalla korewa na da inda ya fito walamma kuma korewa na da inda an ka ta samma ba a taba yi ba kuma ba a yi wannan hujja babu taba ta sau babu taba a taba yi ba kuma ba za a yi ba cewa a ce ana wajabta ma biyan wani ya sa a manzo sallah ko ko ba bai ba annabi biya ba to fa kalla walamma an san kalla lin nafi fil madi walamma kuma ana sa ta ga fi'il mudari ko walamma yalhaqu bihim lam an ka ce lam walamma ko lam lin nafi fil madi ko fi'li mudari' yadullu ala al-hadir wal mustaqbal idan an ka salam ga fi'il mudari' ta yi nafi ga abin da ya wuce ko ba haka ba in ka ce lam yazhab lam yashrab ta kore abin da ya wuce amma in ka ce lamma yazhab lamma yaqra lamma yashrab ta kore abin ya wuce ta yi istimrari ma'al istimrari kun san wannan ƙa'idar larabci fa wa lamma mun ji wannan ko wa المراد بالاختيار في وربك يخلق ما يشاء ويختار هو الاصطفاء وبعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار و... ينظر wani sai ya jewa ya kai to misa ya ka ce annabi ka bai kishi ya ka sun annabi misa shi ba a ce shi ba ko ko ba a ce malami ne ba ko ba a ce uwa ce ko uba ne ba ko kakan gidansu haka ɗaya kawai zai ji ko ba haka ba to shi na malam zai zo ya jawo hankalinka wannan zaɓe da Allah ya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaɓe na na daga Allah babu wani wurjin da za a baka kaza annabi ko akwai in ka shekara kana wurji ka shekara dubu kana yi kana kiyamun laili ba ka taɓa shan ruwa da rana ba baka da zama annabi a cikin ga wannan al'amari na wanda ba kai ka sa kanka ba ko ko ba ba ba, ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya sa kai ne ba Allah ya nada shi ko ba haka ba sannan kuma ba dan adam ka mai sa annabi abin ya ba bale a ce in an ga dama yau a bi shi gobe wanda ya mai sai annabi inda dan adam kai kasan da dan adam ka mai sa annabi abin ya da wata ne ya mai da taya ko ba haka ba irin tsagerancin dan adam da ya ce ya gaji da ya ce wani sabo ful ya kasu don kasan dan adam akwai so sabo ko da batata sabon al'amuri dan adam ka so to Allah abinda malam ka sun ya tattauro mu cikin pejin gaji yanzu wanda ya ta sama ma son ya ya faɗa ma cewa biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zabi na daga Allah kuma zaɓin da bai karkarwa ko bai canzuwa shi na za a yi ko kaso ko kaki annabi Allah ya ce aji kila fahimta da mai hasada da mai jin ciyo da wani wanda yana da wani da yake son abi ba annabi ba kawai dai abin da ya fi sauki gare shi hankuri shi daukar dara shi biyo a shi taho abi wanga annabi to shi na yake son yace yace wa ba'd fa inna allaha subhanahu wa ta'ala bayan haka Allah matsalkaki madaukaki huwal munfarid shi da ya kadaitu da abu ga biyu shi da ya kadaitu ne bil khalqi yan halitta shi kan halitta wanda kasan ba kai ka halitta duniyar ba ba kai ka halitta kanka ba ko ba haka ba akwai wanda ya halitta su ko to shi ya halitta ko to wal ikhtiyaru shi adda shi adda wannan sifar ta ni ta fifi ta wanda ya so minan makhluqati daga cikin halittu to Allah madaukakin sarki ya fifita manzo ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce shi da ya dabi shi dan bisa dari akula ikhtiyar fifitawa fifitawa shi na mala yanzu zai ƙara mana fassara fifitawa Allah shi adda ita kamar yadda halittawa Allah shi adda ita in kana son a zaɓen ma wani wanda kika son kabi ba annabi ba to shi kenan sai ka zaɓo ko ka hiddan muna wanda ya halitta shi ko ba haka ba wanda ka halitta shi ya kamata ya zaɓi cikin halitta ce wanda ya so mu duba qala Allah ta'ala Allah ya ce wa rabbuka ubangijinka Ya yakhluqu ma ya sha'u wa yakhtar shi ka halitta abin da ya yaso ya khaluqu ma ya sha'u jumla cikakka shi ka halitta kuma ya halitta abin da ya yaso sa'ad ya yaso da sadda ya yaso da wadda ya yaso ya khaluqu ma ya sha'u shi ka halitta abin da ya yaso ko sannan wa ya khataru shi ka fifita cikin halittar tashi shi ka fifita wanda ya yaso to shi ya fifita annabi Muhammad ya sashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan kalima ya khataru kakkare na ta ita muka so mu ƙara mafassara game da ita saboda ni saboda ana laɗewa cikin ta kuskure ya samu kamar yadda muka yi fassarar hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin sai ce ni wa al muradu ha huna bil ikhtiyar ka karanta وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك ولكن ليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى وهذا, وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء فإنه لا يخلق إلا بالاختياره وداخل في قوله تعالى ما يشاء فإن المشيئة هي الاختيار وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء فهو, فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق كلمة اختيار كما يدما لي دوكو كلمة حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اتسا زي دوكو منا اتما يا mata fashin baki saboda mi saboda mutakallimun da cikin ash'ariyawa da maturidiyawa da mu'tazilawa sun fassara wannan yahtaru wata fassara wadda da farin bata kai ta kawo ba ko ko da farin ba ta kawo ta matsala sai ka saurin ka yadda kuma ka ci gaba amma matsalar da za ta kawo an kaɗan taɓa tahiya aka yi zurhi cikin karatu aka dugunzuma cikin aƙida sai a samu matsala zai yi wa wata fassara farkon ta bata da illa amma ƙarshen ta sai ta samu illa kila hasbuka Allah wa man tabaka al-mu'min ta ishe mu game da wannan ko ba haka ba eh wanda yayin fassara farko ka gaba ba wata matsala sai ka ji adalci amma yayin da yanka ci gaba sai ta ba Allah shirka ko Ihin sai ta ba Allah shirka kaga sai a samu wata matsala game da wannan to kalima ya khataru din nan malin zai dauke ta shi kara fassara mana ita ya daddace muna ita sannan shi raddi ga waɗanda sun ka dauki wata fassara wadda ba wannan ba wajen kokarin ni wajen kokarin tabbatar ma dai Allah shi ya zabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya saba a wajen raddi kan wannan mas'ala ta ya khataru ya fassara ta daidai zai dauki mataki uku ko hudu na farko matakin luga matakin arabiya suna hawa su su balaga da sauransu ga waɗanda ni ga waɗanda shi sun kai sun kai da shi sannan mataki na biyu matakin fassara alqur'anu lil qur'an ya dauki cewa wannan fassara akwai ayi da yawa da sun ka taimaka mu ga fassara wadda doka tashi mai kyau sannan na biyu zai koma bangaren hadisi ya kawo mata ayoyi shi bakin ɗinta sannan kare na uku shi faɗa ma matsalar tababin aqida wanda in ka ɗauki haka nan za ta gurɓa ma to duk ko musuluncin da ya taho kai ne kan gyara aqida ya taho duk abin da aka yi da farko har karshe da duk abin da za a karanta ma da duk wahalar da za ka yi aqida ka ta gyaru dai na aka magana ko ba haka ba ita ce gaya to sai tun haye da aqidat insha Allah ta'ala na farko kalimar yakhsa mu diba mu gani sai yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar sai yace wa laysa al muradu ha huna bil ikhtiyar al irada kalimar ikhtiyari anan ba yana nuhin irada ganin dama ba ba yana nuhin za'i ba ba yana nuhin wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ubangijin kana zaɓin cikin yana, yana halitta halitta kuma ya yi zaɓi ya yi zaɓi cikin halitta ba zaɓi yake nuna ba ba irada ganin dama ko nuhi ba ba shi ba an fahimta ko sai ce mi yake allati yushiru ila hal mutakallimuna waɗanda masu ilmul kalami sukan hwanda ita su ce al-ikhtiyaru wa kaunuhu ta'ala mukhtaran ko ba haka ba kasancewa Allah madaukakin sarki mukhtaran ai mukhtaran gaira mujbaran wa gaira munqarran ba abinda an mukhtaran ba tilasta shi an kai ba ba sa shi dole an kai ba wai wa rabbuka ya khaluqu ma sha ubangijinka shi ka halitta ya so wa ya khataru kuma akan zaɓi shi ka zaɓi ma'ana ba tilasta shi aka yace to ba haka kalmar ta kanuhi ba ba magana tilasta ba ba irada wa khataru ba irada ta kanuhi ba akula sosai sai yace ni sai yace bi annahu al-fa'il al-mukhtar wa da su ilmul kan masu ahlul kalam ka fassara al-mutakallimun kenan ko na cewa shi Allah shi amayen halitta kuma al-mukhtaru mai ganin dama ga halitta in yaga dama shi ka kaza in yaga dama shi halitta in yaga dama ya kinta ba ita ce kalima ya hataru ba ba ita ce ba wa huwa subhanahu kadhalika ba musu muka yi ba i lalle Allah shi ka ganin dama shi ba shi muka musu ba abinda muka magana ba ita aka nuhi ba ba muna nuhin Allah bai ganin dama ba a'a mun san Allah yana da irada amma ba ita aka nuhi nan ba aka raka lami aka nuhi sai yace walakin laysa al-muradu bil ikhtiyar ha huna hadha al-ma'na ikhtiyaru anan da an ka ce wa ya taru ba ana nuhin wannan ma'ana ba yana ganin dama to me yake nuhi sai ya mi wa hadha al-ikhtiyaru wannan da kake nuhi na ganin dama dakhilun fi qawlihi aya shiga cikin fadin da Allah ya ce ya khaluqu ma sha'u cewa da ma ya sha'u aya shiga ciki yana halitta abin da ya ga dama mashi'a ai ita ita irada ko ba haka ba yace ya shiga ciki alqasas sai ce fa innahu la yakhluqu illa bi ikhtiyarihi a Allah bai halitta sai in ya ga dama sai da zabi ko ehin wa dakhilun fi qawlihi ta'ala kuma ya kuma wannan ganin dama ya shiga cikin kalimat ma ya sha'u ya khaluqu ma ya sha'u ya shiga cikin ta fa innal mashi'ata domin abinda aka ce mashi'a huwa al-ikhtiyaru shine ganin dama ko ba haka ba to kakka fassara muna wa rabbuka ya khaluqu wa ya khaluqu ma ya sha'u ya khataru ubangijinka shina halitta abinda yaso kuma akan yasad da yaso akan zabi ba tilas ba kakka fassara haka nan yace to mi a fassara in ba fassara haka ba yace wa innamal muradu abinda an manufa anan wajen ya khataru bil ikhtiyari ha huna abinda yake nufi anan al ijtiba'u wal istifa'u shi yake nufi al ijtiba'u zaɗi zaɗin ka wal istifa'u da fifitawa kalima ukuta ya khataru ga ta tazo yasfafi tana zuwa cikin qur'ani fashtabahu rabbuhu waja'alahu min as-salihin tana zuwa cikin Qur'ani da ijtiba'u da istilahu da ikhtiyaru mutaqaribatu an gane ba eh, mutaqaribatu makusanta juna na ikhtiyar ikhtiyar ijtiba istifa an fahimci wannan to Allah madaukakin sarki duka shi ka waɗannan abinda ikhtiyaru daga wani bisa wani ya fifita wani bisa wani in an ka ce Allah ya yi ikhtiyarin wannan to duk cikin kowa ya zaɓe shi ya fifita shi kan kowa shi ya ikhtiyaru kila fahimci wannan to Allah shi ka dukan shi ka halitta dukan halitta a cikin halitta sai ya zaɓi guda ya ce ya yi kowa Allah ka wannan to shi yawa annabi haka nan nan malam ka sai ka hujjat kamar yadda kalimar ijtiba'u tana zuwa ita ma ita ma fifitawa ko wanda a yayin malaman luga suna cewa kalima ishtiba'u tana zuwa bayan wahala ko tana zuwa bayan Allah ya ma wata jarabawa sai a ce daure dai jarabawa ta Allah in ka jau ka jimre ka daure sai Allah ya ma ishtiba'u ba shi ba shi yawa annabi Yunus alaihi salam ba eh bayan yayi mai jaraba da mai Yunus yayi wa'azi bai samu wanda ya karba ba ya hasala ko ba haka ba yattafi falta kamul hutu ko eh kaza kaza haƙƙin tana da tsawo ba sai mu kowa ya santa karshe ba shi na Allah yace fashtabahu rabbuhu waja'alahu min as-salihin ko ba haka ba eh bayan wahalar da ya sha bayan hadawa cikin ruwa da ya hadawa cikin cikin kihi falta kama hutu ko ba haka ba bayan kaza bayan kaza da ya zan fi zulumatin salasa sai Allah yace ni kuma bayan an furzo shi ko eh bil ara'i wa huwa ko ba haka ba sai Allah ce fajtabahu rabbuhu waja'alahu min as-salihin to Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ittiba'u ko annabi ya wahala su Abu Jahali ya wahala da kaza ya halata kaza an kai mai ittiba'u ko ba haka ba a yayin da istifahu ita ma tana cikin wanda an an wa manzo sallallahu alaihi wasallam ita ko istifahu ba tan ba ba ba ta nuna hikon ka fesa kowa ba istifahu cikin mutun kila dubu sai a cire mutun dari sai a saka a cire mutun dari na kwarai kila an fahimta a ce waɗanda mutum ɗari su ne na ƙware waɗanda ba su da wani sofa ne na laifi ba su da komai kila an fahimta sai a ce ikhtiyar ko tunda an fifita su ciki ko ba haka ba ehen to ya hako komo cikin su an ka ɗauki guda sai a ce istifahu kila an gane ehen manzo sai Allah bakin zurfi da ya halitta duk halittu gaba ɗaya sai ya zaɓi manzanin Allah ko ba haka ba da manzani malam zai wannan magana da manzani da annaba sai ya fifita su akan sauran halitta ko ba haka ba cikin manzanni sai ya zabi ulul azmi guda biyar din nan ko cikin ulul azmi sai ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta sai samu istifahu cikin jinsin ka a cire ka a hidita ka ciyawa ni shi yawa maryam alaihi salam ko cikin mata sai ya ciccire ta akwai mataye da yawa waɗanda suna da daraja suna da ni suna da ni amma cikin su gaba ɗaya sai ya cire ta cikin zaɓaɓɓin ya koma zaɓinta da wani abu da yawa kowa sauran matan ba shine shi shine ta samu haihuwa annabi kuma babu ciki ko ko babu saduwa da wani da ko akwai ciki amma babu saduwa da wani da shi na fahimci wannan saboda haka duk wadanga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mai su to son muka ka fassara wa rabbuka ya khaluqu ma yasha wa yakhtaru kalima yakhtaru din nan ka dokan muna ita ma'anar su guda da ijtiba'u da istifa'u in ka ɗaukan muna wannan ma'anar mu ce kenan da ijtiba'u da istifa'u da ikhtiyaru wasu abubuwa na da Allah ya kai su ko ba haka ba to sai mu sai mu yoni sai mu karanto mu yi tilawa qur'ani mu ji ina na an kai amfani da ikhtiyaru gawa an kai amfani da shi wane ne Allah ya zabai kai ko annabi kila an fahimta sai a ga wanda Allah ya zaba shi kenan sai mu aje hasada da kushewa mu ji wanda an ka zaɓa ina fatan mun fahimci wannan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru sai yace to abinda amma na yakhtaru huna al-ittiba'u wal istifa'u wal istifa'u kalima ittiba'u da kalima istifa'u ita za ta daidai da kalima ikhtiyaru anan fa huwa ikhtiyaru to shi wannan na cewa ya khataru din nan wani fifitawa ne ba'adal khalqi bayan Allah ya gama ya halitta akula irin wannan ikhtiyaru mai ma'anar istifa'u da istiba'u shi bayan an gama duka an gama yi sannan a cire guda cikin waɗanda an kai to shine Allah ka magana amma wal ikhtiyarul am wancan wanda malaman ilmul kalami kasan su kawo muna su ce shi Allah kanuhi Allah shi ya halitta kuma lokacin da ya halitta ba tilasta shi an kai ba akan zabi da son rai na na yayi shi wancan shi aka ce ikhtiyarul am to wal ikhtiyarul am shi ko wannan ikhtiyar suka sun fi wanda shi ikhtiyaru qabla al khalqi shi kamun Allah da ya halitta an kai shi shine mi sadda Allah bai yi kowa ba sadda babu kowa sai Allah sannan Allah ya zaɓi a zaɓi a nan ya ga damat shi halitta to wannan zaɓin da wannan ganin damat ƙablal halki a kula sosai ƙablal halki kuma ta shahi kowa an fahimta to da ya yi halitta bayan ya gama halitta kowa da kowa sai ya yi wani ikhtiyaru shi ko ikhtiyaru ba'dal khalqi to tunda akwai ba'dal khalqi ikhtiyaru ba'dal khalqi to shi anni kaga akwai ikhtiyaru qabla al khalqi akwai ikhtiyaru ba'dal khalqi in baka yi karanci wannan mas'ala ba sai ka ji ta duk ana son a ce a dawo ba gane inda an kai ba asalin ta fa malam kamar ya hasaso da son da son kore ma yan waharatul wujudi yan kowa na iya zama Allah yan kowa na iya zama annabi yan kowa Allah ya so ya zaɓai, kila an fahimta to in ba yare gari ba ya faɗa ma akwai bambancin ikhtiyaru qabla al da ikhtiyaru ba'da al-khalq sai ka faɗa cikin wannan ramin Ɗaukat, ɗaukat al'amari zaɗin Allah na barin ta haka saki wawai ita a haɗari, to kana musu Allah ya zaɓai, to Allah mai san wali sai ka hasade ko ba haka ba to ko don Allah ya ce wali na to ni illa ciki kana kana jaya da abin da Allah ya yi haka za a ce ma kana jayayya da abin da Allah ya yi wani wali wani wali wani ne ka dun dai to kana jayayya ko ko Allah bai wali ko ko to in Allah ya ce ya yadda abin shi ni ka iya haka bai ce ma wai wai ni ka iya ko ba haka ba kuma sai ya kama hujja da ikhtiyar da zabin Allah babu adin ko Allah ka ba mutum to kana kana jihada kamar da wani sai a ce to ai ko ka hiji sai a ce Allah bashi ko ba haka aka cewa ba to a kula akwai ikhtiyaru qabla al-khalq sannan akwai ikhtiyaru ba'da al-khalq ikhtiyaru qabla al kamun halitta Allah ya rubuta shi wannan kauniyun na wannan ganin dama ta ta halitta Allah sai Allah ya yadda zai halicci kowa babu wanda ya tilasta shi kuma sai ya halicce su to da ya gama halitta su to shi ya ikhtiyarun tashri'i na shar'antawa cikin halittar wannan ya zaba shi ya so abi ba sani ba ku an gane to shi wannan na farko ikhtiyaru qabla al-khaliqi shi ka imani kai da shi kowa ba nafsi ko ba nafsi ah, ka yadda Allah dai ba tilasta Allah an kai bai ka kai shi wannan kowa ba nafsi kana yadda Allah shi ga dama ya halitta wanda wanda ya halitta ko ban kawo ma aya ba nace Allah shi ya ga dama ya halitta duk duniya ina jin baka baka musu amma ikhtiyaru ba'da al-khaliqi da Allah ya gama halitta yace wanga abi shi sai ka kamin dalili shi muka so mu bambanta shi muka so mu aqida ta mai zurfi aqida ta mai wahala fassara ta sama sama to zai sa sai ka fada rani mai tabo an fahimta nan da kyau malam mu je gaba sai ce mi sai ce fa huwa ikhtiyaru ba'da al-khaliqi shi wannan da aka magana wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u kaga sai da yace ya khaluqu ma ya sha ba ya gama halittar ba sannan yace wa ya khataru to shi wannan ikhtiyaru na ba'da al-khalqi amma wal ikhtiyaru al-am wancan na cewa Allah shi yayi kowa Allah shi ya zabe bai bai babu wanda ya tilasta shi ganin dama na Allah yayi kowa to shi wannan qabla al-khalq kamun halitta ta shafi kowa fa huwa a'am wancan na farkon shi an mafi ganewa wa asbaq kuma shi ya riga yi wannan wa hadha shi ku wannan na biyu bayan an yi halitta akhaf keɓantacce na ga wasu ba kowa ba wa huwa mutaakhirun kuma shi baya gayi an fahimta to fa huwa ikhtiyarun min al-khalqi shi wanga na baya shine cikin halittu a zaɓi wani a fifita shi shi wanga na baya wal awwal shi ko wancan na farko ikhtiyarun lil khalqi yadda ayi halittar kowa tana shahuwa da kahiri da musulmi tanan duk ɗai sai da Allah ga dama duk yayin su a fahimci abin sai da Allah ya ga dama duk yayin su kuma yesu bai guda da turbaya guda da komi yace kun fa yakunu ya halitta kowa musumu da digon mani da kaza da kaza yujma'u khalqu fi badani ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan wannan khalqi Allah ya zabi ya kuma ya zabe ka kuma babu bambancin kahiri da musulmi amma wannan ta baya a hassuta son ya kai malam ya kwatanta ta ya auna ta ga inda ta samma ka a da ayat wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtar to yanzu wa qawlayn wa asahhu alqawlayn وأصح القولين أن tam ala qawlihi wa yakhtar ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع خياره ومحال رضاه وما يسمى ومحال الطيبه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه وأصح القولين إن كان كراتو القرآن كان تفسير كو كان تلاوة شكين زنتك أن أنا أطي كو با أطي إنا أكا طي تشوان آية إنا با أطي زنتك كابيونا قول ده زما ده ده زما إن أن الوقف التام تككورن صياوة ala za ka tsaya wa yakhtab wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar in dai kana son ka tsaya na a gurin tsayawa akwai kira'a biyu ko akwai karantawa biyu amma guda kure ta shi yasa duk saba ba su karanta ta wa rabbuka yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara ma kana lahumul khiyara wannan ba wakafi na ba daidai kure na inda yake in ma ka diba qur'ani inda aka sa keli alwaqafu aula ko aka raka Allah ko inda aka sa kili nan sai ka a ce wa rabbuka ya khaluqu ma yasha wa yakhtar bakin nan tsayanan in dai baka ya hada ayat duka har karshen ayat to waqafu tam tsayanan ga karatu sannan ga fassara in ka zo wata tafsiri dole ka tsaya ne shi wannan dole na wa rabbuka ya khaluqu ma yasha wa yakhtar ka tsaya nan an fahimta sai ya ce waya kunu sai ya kasance cikin ayat ma kana lahumul khiyara nafiyan sai ya zan nafiyu korewa na sai ya zan madin nan korewa ta duk in ka ce wa ya khataru ka hade da ma kana sai ya zan sai ya zan ma mausula ina zan masu arabiya za su gano eh wa khataru ma kana lahumul khiyara sai ka ce wa rabbuka ubangijinka ya khaluqu ma yasha shi ka halitta abin da yaso waya khataru ma kana lahumul khiyara kai gwaranci yayi kuma shi ka zaɓin abin da su adda zaɓi ne shi ka zaɓin waya ya khataru shi ka zaɓin ma abinda abinda sai ce abinda kana lahumul khiyara suna da zaɓi ciki suna da zaɓi sai musu zaɓi sai a ce ai zaɓin kana sai ga sai kokarin fassara ai ga wata hasara sai a ce ai daidai take duma mata sha'una illa an sha Allahu, da mashi'a ka ba ta yi wa sai Allah ya so to nan ma khiyara ɗinka ka ba ka iya zaɓi sai ni ce Allah ya zaban ma sai ka ji daidai sai ka ji ka ya kwanta hadari na rami a gaba hadari na saboda haka ni wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa khataru tsayanan ma nan korewa ta wa rabbuka ubangijinka ya khaluqu ma yasha'u shi ka halatta abin da yaso wa khataru kuma cikin halitta bayan ya gama halittar shi sai pipi ta wanda su sai ka tsaya full stop ka katsayawa sai ka ce ma korewa ta ma kana lahumul khiyara ba su ka zaɓin wanda sun kaso ba ba su ka mai da mutum annabi ba bare su mai sai ba kai ka sa mutum annabi ba ko ka sa mutum manzon Allah bale ka ce yau ba ga dama ba bale ka ce ko ko ce ni wace ta expire ta kare a ma kana lahumul khiyara Allah ya kore musu an fahimci wannan to dole ya zan wa ya khataru sai an yi waqafi waqafu tam kun ga akwai bukatar sanin fasara sosai ko shi yasa shi zadul ma'adi kullu na tawada muku haka shi karantar da kai tafsiri shi koya ma hadisi shi baka kissa shi hiddan ma fiqihu shi sanar da kai hadisi duk shi yake sai ku zabra littafi na qayyim jiddan Allah samu gani sai da sai karanta wani ce me ya fasara nan da muka yi cikin ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina sai a ah, wallahi ya ga mai jalale ne wanda ya fassara me ya ce me fassara sai ce hasbuka Allah wa hasbuka man tabaka min mu'minina yace a to kai ka gani yanzu ko shi kaga yanzu ya gani ko yace kaga yanzu gani yace ya kamata a wata ne bayan ciya a kai kuma ai karatu ake yi bar a zama mallamai ta kwana wa hasbuka wanga da ka gani kai yau har gani yi he shekara 20 na gani amma na taba cewa da lale ne kure na kila fahimta amma a tsaya ayi karatu ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa hasbuka sai ce wa hasbuka ya sake maimaita wa hasbuka kina fahimci ne na fuskanta ala kulli hal abin da ka son mu ce mu kiyaye in an kai fassara aya an ka azama ita wadda take ka kiyaye wadda take an fahimci wannan da kyau saboda haka waqafu ta shine ni shine ma kana lahumul khiyara sai malam yace ai laysa hadal ikhtiyaru lakum wannan zabe su su mai da mutum annabi ko su mai da mutum manzo ko su ce wani shi za a biya ko wani ba shi za a biya ba ko wani waliyina na ko wani Allah yana so nai ko wani dan aljanna na ba lai ma kana lahumul khiyara ba aikin suna ba babu wanda ka ce wai wani wai wani waliyi na in yace ma wali ka ce wa ma sai wali sai hada ma wanda ya ma sai wali tunda ba shi ka ba rank na ba tun ba aikin kaki na ba bale ya sa mai amini ko ba haka ba ma kana ya faɗa ma wani mai sai haka na wani mai sai wali Allah ya samu gani yace ni yace bal huwa ila al-khaliq wahdahu ga mahalicci dai shi ka zabe mutum shi dai fa kama annahu al-munfaridu bil khalqi kamar yadda ubangijin nan shi ya kadaita ya haye ka shi kadai shi yayi ka to fa huwa al-munfaridu bil ikhtiyari shi kuma kadai ya kadaitu da zabi minhu na daga Allah shi zabe daga cikin halitta kalimar min minhu ai alkhalq min alkhalqi an gane ba daga cikin halitta kuma huwa al-munfaridu bil ikhtiyari an fahimta babu wani wanda ka ɗauka wani cikin halitta ya zaɓe ta ya ce ta kowa ko ita wanda aka biya Allah ka wannan falaisa li ahadin kamar yadda ka san bayuwa ga wani ɗaya duk kowane ne an ya haluka shi halitta ko babu wanda wani wanda ya mutum ko wala an ya hatara siwa hutu babu wani wanda ka zaɓen wani babu shi fa innahu subhanahu Allah madaukakin sarki a alamu bil khaliqi ai eh, a alamu bi muwaqi' ikhtiyari shi yasan inda ni inda zabi ne zai fada mahwadan wurin zabi ne shi yasan wurin wa muhallu shi yasan bagirin ridahu yarda tai ya zaka ko dai dan adam kana cewa na yarda da wani dole yarda da shi ko dai kana cewa ka haka nan ne Allah madaukakin sarki saboda ka dun ka yarda da wani ke ne zan abin yadda wajen Allah a'a shi Allah shi ya san wanda ya kamata ya yarda da shi ba kai ka dankara mai dole ya da wani ba shi ka zaɓi ne kuma shi ka yadda da shi saboda ka babu ruwanka cikin al'amari din ka bari Allah ya zaɓa ka bari Allah ya so shi sannan Allah ya ce ma ka bi shi zai ka bi shi an fahimci wannan da kyau wa ma yasluhu sannan kuma Allah shi an mafi sani shi ya san inda ya gyaru inda ya dace kalimar salah dacewa inda ya dace lil ikhtiyari na ya samu zaɓi shi wannan abin min ma la yasluhu lahu ga wanda bai dace ba shi ya Allah ga abin da ya dace da abin da bai dace ba wa ghayruhu wanda ba Allah ba kowa la shariku fi zalika bai musharaka da Allah bai tare da Allah bi wajhin ta kowane bangare ta kowane bangare ta yin halitta ko ta ba da shawara ko ta ganin ya dace ko ko ayyace da kaza a ina shi na sai Allah an fahimci wannan to dan zamu insha Allah saboda lokaci yayi abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada akwai wani wanda ya rubuto ta yan nasiha ina jin tun shi tun sati kusan biyu da uku uku suka yayi ta ban samu karanta ta ba yau ina duba ta kila zan ba kwamiti su duba shawara ta yaka ba su in sun ga dace a karanta sai a karanta ba ta shahai karatun ba sai sa ba zai fi na karanta ba ya ce don Allah dai a karanta mai don Allah a karanta to ya danganta da sun ka gani insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik